Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC nisa logar ba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Shehu Aliyu wanda makon jiya ya fara yi mana bayani akan dalilan da suka sa matasa na fuskantar matsala wajen samun lamuni daga bankuna. Mun ci gaba da fira kamar haka. Malam Shau, sau tare gwamnati na shiri mai kyau. amma sai a wayi gari a ga an ɓata shirin da siyasa. Wada shawara za ka bayar a nan? Eh wato su shawara kan hawa biyu ne wato kowace irin gwamnati takan zo da irin siyasan taimakon al'umma to kuma galibin abin da ake zuwa da shi sai ya zama ko dai an sa kabilanci ko an sa bangaranci ko an sa tsorai a cikin al'amuran eh. wannan human factor ne duk dan adam na da shi amma ni shawarar da nake da shi yaya bankin duniya zai zo ya gina mutanen ƙasan a sauƙe Mhm. kuma ana kallo a hannun gwamnati yadda aka gina shawarar da nake da shi kullum abin da aka zo da shi yake aiki kuma zai tabbata yana aiki to kakka kalli wanda ya zo da shi ka je ka ari irin wannan ka yi matattalin tattalin arzikin kasan domin in kai mu tattalin arzikin kasan kai ne za ka zo ka zauna ka rufe idan ka kai bacci in ko muka ci gaba da shigar da siyasa ko wannan wannan na bangare ko wannan dai na bangare to za mu zo ne mu haifi abin da yake ciki kamar irin abubuwan da ya faru a mai digiri ana kallon filayen noma na river basin ana kallon filayen kamun kifi da ake ciyar da kasa ya zama ba wanda ya ishe ya shiga wurin saboda irin waɗannan abubuwa da aka kawo su cikin siyasa aka lalata kasa kuma ga shi yana faɗaɗa kamar misali yanzu ka koma jihar zamfara jihar zamfara yanzu akwai wanda suka sha ta iyaka cewa ko da ka ba manomin kuɗi ta ba shi filin noma to akwai wanda wanda ake cewa bandit wanda suka zagaye daji suka ce ba wanda ya zai shiga to wannan kaga an shigar da siyasa mai girma an hmm. shigar da kuma fitina mai girma wanda a ƙarshe fitinan arzikin ƙasar da mutanen ƙasar za su ci gaba da wahala. To, mu koma kan mu na cikin gida. A ce bankin duniya bai shigo ba. babu abin da gwamnati za ta yi a yi amfani da bankunan mu na cikin gida ko su sai abin da suka dama za su yi a kamar yadda na faɗa duka bankunan da ke cikin ƙasar nan suna ƙarƙashin doka ne kuma suna ƙarƙashin babban bankin bankin ƙasa ne eh. to a ɗan tarihin da muke da shi a shekarun baya akan ware kuɗaɗe masu yawan gaske domin harkar noma a cikin babban bankin ƙasa kuma sai a shekara ba gwamnatin da ta iya gwamnatin da ta iya zuwa ta samu waɗannan kuɗaɗe to za a duba a ga irin dokan da aka kawo ya yi daidai da mutanen ya yi daidai da tsarin su idan bai daidai da mutanen da tsarin su ba mm-hmm. kamar yadda nake magana kullum akwai akwai akwai akwai hukumomin bincike na noma din nan kuma kullum suna da recommendation na abubuwan da ya kamata a yi saboda abin da ya kamata a yi a jihar Rivers bai zama daidai da abin da ya kamata a yi a jihar Yobe ba. To kullum sai an duba hukumomin bincike na noma da kuma wanda suke ba da yadda za a faɗa noman nan. Sannan kuma ana yin taron bita. Taron bita nan ya haɗa da mutanen da suka san noma, suka san talakawa, sannan suka san banki. Saboda bankuna kamar yadda muka ittifaki. Duk bankin da ka gan shi in dai banki ne a Najeriya ba yi da burin komai sai burin ya tsara riba mai yawan gaske saboda abubuwan da aka ba su na yin sun koma suna manya-manyan ayyuka ne saboda manya-manyan kamfanoni wanda za su iya samu abin da ake cewa overnight loan sun hmm. mamaye kudaden to sai bayan da za a yi wa mutanen da suke biyan haraji kuma suke neman riba to kuma baka isa ka hana su neman riban su ba ai eh, amma idan kana da mutanenka kana so ka taimaki mutanenka kai ne za ka ɗibo kuɗaɗe ka zauna da bankunan nan ka zauna da masana sannan kuma ka zauna da babban bankin ƙasa sannan ku sauwa ƙashi bayan kun so sannan a yi aiki da matakai na mulki matakai na mulki ya haɗa tun daga wato dan majalisa zuwa kansila zuwa mai anguwa zuwa dakaki in an bi waɗannan tsarin an san waɗanda suka fi dacewa su yi komai kuma wanda suke da capacity kamar murin ba ta misali akwai mai yin takalmi wanda abin da yake bukata duk bai wuce miliyan ɗaya zuwa miliyan uku ba zai kuma yi aikin da zai taimaki kanshi da kuma taimaki mutane da yawa amma neman kuɗin ya zama ana ina mun san irin su da dama saboda mene ba a ba da dama a garjen roba tsakanin bankuna da mahukunta da kuma waɗanda abin ya shafa wannan wannan chain din to kaga dole ne kullum kamar yadda muke faɗa mm. dole dole ne in dai tana so ka taimaki talakin ƙasanka to ka je ta binciko na ƙasashe kamar yadda muka ɗauki concept na malaysia na focus laboratory na budget to mu je mu duba na china wanda ita ne ginshiƙin wanda ta gina al'ummarta mahukuntan mu na tafiya China su je su binciko ta yaya suka samu nasarar taimakon ƙananan masana'antun nan mhm. kuma akwai bank of china wanda mun je mun karɓo kuɗi a gurinsa to mun karɓo kuɗi a wurinsa kuma muna da daman wannan banki ya bamu shawarwarin yadda za mu gabatar da bankunan mu su kai ƙananan mutanen mu a ko'ina suke a cikin ƙasar mu. Hmm. to uh, uh, malam aliyu madalla sai dai cikin yan kwanakin nan in ka tuna gwamnati ta ce ta kafa wani ta za ta bude wani katafaren zaure wanda wato kaman one stop shop kenan wato zaure in ka zo saka jari duk abin da kake nema walau fili ne walau batun ruwa ne batun ka samu fili a baka batun ka samu rance daga banki ko menene duk za a yi shi a wuri daya so da duk ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa suna nan wuri ɗaya wannan abu ba najeriya ta fara ba shekaru biyu da suka wuce a ƙasar kamaru kamaru ta yi haka nan ta buɗe wani duk wani ma'aikacin uh, uh, ofishin finance ma'aikacin ruwa ma'aikacin uh, filaye wane menene bankuna duk an tara su wuri ɗaya ne ka zo daga waje kana son ka saka jari ka gina masana'anta duk abin da kake nema a ɗaki ɗaya za ka samu an ce za a kafa wannan zaure shin ya kaga wannan zauren an kafa a najeriya zai yi tasiri a kwarar da gaske ai zauren zuba jarin nan da aka da shi ne kamar bane eh. ke focus eh, laboratory zaure ne wanda amma fa sai ka sa sai ka sauka na duk abin da kake yi saboda shi mai zuba jari ko a ina yake kamar focus laboratory din nan mm-hmm. na ɗan dubi eh, ma'aikatan da aka ce za su fara jagorancin abubuwan da zai faru kamar eh, eh, eh, hukumar kasafin kuɗi hukumar wannan ministan kuɗi da sauransu amma in ta kula abubuwan da tattalin arziki ya fi bukata kamar misali zuba jari wanda ya shafi iron and steel ba a sa shi a cikin wannan zaure ba a zangon farko duk da zai za a yi zango zango ne to amma akwai abubuwan da kamar yadda ake cewa ne a popular saying cewa no nile no egypt wato idan ba kogin nilu to ba kasar egypt gaba ɗayanta to haka mhm. duk ƙasar da ba ta da ma'aikatar sama da ƙarafa to ba ta da ci gaban technology ba kuma da ci gaban tattalin arziki ba ta da shi in dai har sai ta koma ne yanzu haka in ta kula ai tsakanin manya-manyan ƙasar da suka ci gaba tsakanin china da ƙasar amurka ana ta magana ne a in za a shigo da da skin kasar zuwa amurka an ƙara mishi haraji kashi ashirin da biyar mhm. kasa kaza to ne ga shi nan a cikin ƙasan a banza a wofi to wannan zaure dole sai ya hada da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi tattalin arziki kan kai waye saboda wasu wasu abu ma'aikata ne wanda za su bayar da ci gaba na ban mamaki fiye da noma abin da sani ya ce fiye da noma saboda bayan da za ta ci gaba da noma ta ce ta hana shigo da shinkafa ba ta magana tsara ayyuka equipment da ake noma da shi ba kuma duk equipment da ake noma da shi din nan tun da aka fara da fatanya irin na zamanin da har ta kai ga plowing abin da ake yin kuyya da shi da rigis abin da ake an eh, kuyya duk karafa ne duk ana fahimtar tarsha din yana nan a cikin kasan ba a komi a kan shi ba to noman an dingi cewa ba za a shigo da shinkafa ba kenan amma za a shigo da injinan yin shinkafa saboda haka dole ne a raba hannu a cikin wannan focus laboratory masu zuba jari suna nan suna neman zuba jarin su a bar mai zuba jari ya zuba sa saboda take on enterprises duk duniya an daina wannan yayin kusan shekaru hamsin da suka wuce in dai gwamnati ne za ta zuba jari ke aiki to an daina wannan yayin kawai masu zuba jari su zo su zuba jari kamar yadda muka ga noma a Najeriya ba gwamnati ke yi ba noman shinkafa ba gwamnati take yi ba cikin shekaru biyu an samu ci gaba mai girma kuma ba gwamnati ne ke noman ba amma ita za ta bada muhallin noman to dole a zo a taimaka ma tattalin arzikin kasar a cire siyasa kamar da muka fara magana game da ajakutar da abubuwan da suka shafi karafa a koma a bar masu zuba jari ƙwararru wanda suka san abin su zuba saboda turnover abin da sannan zai bayar kashin mm. farko zai kwashe masana kimiyyan kasan gaba ɗayan su ya mai da shi wannan ma'aikata tun da ma'aikata ce wanda duk abin da ta karanta na kimiyya daga mechanical zuwa electrical sai zuwa zuwa zuwa hajji duk abin da ta sani mining technology za su metallurgical sciences gaba ɗayansa sai an nemi sama da mutum dubu ɗari wanda za su koma wannan wuri su aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta sannan kuma su ne za su zama wanda za su taimaka wa manoma su aiki da cibiyoyin noma su samar da abubuwan da ake nema tun da dama akwai proposal da dama irin. Jama'a anan kuma ne salo zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka shirya mana sauti, ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. sha wuya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.